الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وظهرت امنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك يا من لا تراه الغيوب ولا تخالطه الجنود ولا يسبه الواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا يخشى الدوائر ويعلم مساكين الجبال ومكايل البهار وعدد قدر الأمطار وعدد ورج الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل واشرك عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بمر إلا أعلم ما في تعري ولا جبل إلا أعلم ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك به إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه وأدفعنا نار من أشب إلينا ناره واقفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في دريك رهسين وصلنا بصدرك الغايب يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتعجيب يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تهملنا ما لا نبيك أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله ونسالك ان تبارك في اولادنا ولا تدرهم وتوفقهم لداعتك وترزقنا برهم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رداك والجنة وتعيذنا من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan gaba abin nan da wannan darasi na a wannan tafsiri da muke gudanarwa ko wata rana bayan sallar shayi a wannan masallaci namu na bakin tashar jira a yau wato a sha shidda ga wata yau juma'a sha shidda ga watan ramadan hijirar manzon allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu allah mana roƙonka allah kai mana jagora allah mana roƙonka allah ka tusaya mana mana roƙonka allah ka sa mai ƙarshe mai kyau mana roƙonka allah ka sa aljanna makomanmu ɗin ƙiyama ta yi alhamma muna nan wato a cikin wannan darasi namu a jiya mun kwana a matsalamayin tekun za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da goma sha takwas ya ayyu hallabi na amanu la tattaka na ɗana tafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لا ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah wayanda suka yi imani la na can kada ku rike wasu jama'a masoya ai abin na asfiya a masoya to dallihuna hum kuna laikar da su ala rukun ga sirrin ku min duni ku wayanda ba su cikin ku da wanda ba musulmi ba mace kusa da ku to kada ku ɗauke shi masoyi sosai haka ku ɗaukai kawai abokin kasuwanci kada ku ɗaukai masoyi wato asibiti wanda za ku rika bayyana mai sirrin musulmi ai gairin kun wanda zai cikin ku mina da yahudi na yahudawa wal munafiki na da munafikai kun ga manafakai sai ka na aiki yana sallah yana abubuwa wani ma har lika kansa cikin ahli sunna amma da ya samu sirrin musulmi to zai yi unhwani da shi ga ‘yan uwa ne don shi ba musulmin ƙwarai na ba inda ya yakin Allah yake ba musulmin ƙwarai na ba na yi alunabun kabala ba su bari hanyoyin ɓanna gare ku duk inda sun a gane su eh, abin da nasiba kabala nasiba bi nazi alhafil ai la ya kasiru na lakon fil fasadi wato la na fi khabala ba su barin ku ga banna ai duk abin da yake banna ne la na lakum ba su takaitawa wajen kawo banna cikin kuma a anittu suna gurin abin da duk zai wahalshe ku ku ba ganin munafikai cikin ku duk abin da zai wahal da musulmi shi suka so kada ku yarda da su kada ku amince musu ai ana ta kuma wahala ku suke nema wa huwa shiddatu darar shine tsananin cuta shi suke nema kada ba datul bagadahu haqiqa kiyayya ta bayyana al'adawatu lakum adawatu ta bayyana gare ku min abwahin daga bakunan su kuna ganin da sun samu wata yar dama suna ganin a wata nasara za su samu kuna jin maganganun da suka yi a gidajensu da masallatai yadda suka eh, da iko kuna jin maganganun da suka yi sun ka ga a wasu sun samu wata ‘yar dama to kada ku yarda da su maganganun nan da kuka ganin suna yi a wawasa iyakar gaske suke na in sun ka samu nasara a gare ku yadda kuka ga kahire na da su halaka ku haka na menahikan Allah ka da su halaka ku bilwakiyati fikun suna aukuwa cikin ku da zagi da kazayi da ƙarya saboda suna ganin wata 'yar dama da sun ka samu inda duk munafikan Allah suke haka nan suke ko gobe ko jibi ku saurare su ko ga siyasan nan akwai waɗanda kun ka ji maganganun su ba ku yi zaton shi irin waɗannan maganganu ba to da mata suka ganin sun samu abin nan da kun ka ji sun bayyana ba shi kaɗai na ba wadda la'il mushiriki na alasirikun kuma suna iya ɗaukar sirrin ku su kai mu mushirikai duk abin da kun ka ji sun haɗi wa ma tukufi suduruhum abinda zukatansu take ɓoyewa mina adawa na adawa Aka Ya yi girma bisa ga wannan da kun gaji sun haɗi haka nan munafukai suke Allah ya ce to ku kula ya ku musulmi kada bayyana lakum al-ayati ala adawatihim hakika mun bayyana muku ayoyi game da adawa kahirai da munafukai gare ku in kuntum ta'qiluna zalika to in kun kasance kuna fahimtar wannan fala tuwaluhum kakku jibance su shi yasa za ku ga zamanin annabi akwai munafikai ya san su amma bai taba ba su jagoranci ko na shara ba bai ba su saboda ya san su ya san kuma kowa a su duk damar da sun ka samu unwani za su yi da ita su ci amanar annabi wanda zai iya cin amanar annabi ya shirya ma annabi dabaru na makirci daban-daban irin munafukai me kuka zato ga wani wanda ba annabi ba Allah saboda darajar sunayenka ka shiga tsakaninmu da manahikan Allah Allah ka san su kuma mun san wasu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka kare mu sharrinsu Allah ka yi mana maganinsu har abada Allah kada ka ɗaukake su a kanmu

وإذا نقوكم halittan bi ha anto to ga ku ya ku waɗanga ya ula'i ya ku waɗanga almomini na mominai ga ku an ce muku kaf ku so munafukai kaf ku so kahire to ga ku nan to hibbu na kuna son su liƙarabatihim minkum saboda 'yan uwantakarsu da kusantar su gare ku wa sadaqatikum kuma wasu dan suna abokanku wala yuhibbuna ko su ba su son kowa kamar ganin mai aiki don lallallar din da ya kai ma dama annabi ya faɗi labarin su ya ce wa iza a dakalu ta dakhalu ta mallaku? in suka shigo wajen ka za su yi ta yabo su yi ta yabo su nuna babu wani babba sai kai amma da sun hita babu makiyan Allah duniya ka baka saboda haka tsoro na gare su ba su iya yi towa hili su yi abin da suke so su yi kuna son su ba su son ku lima lima khalafatihin lakun don sun saba muku fiddini ga addini sallah kuka yi tare da su amma tsakani da Allah ba addinin ku guda ba saboda haka duk sun ka samu dama za ku ji cin mutuncin da suka yi muku kahina Allah ba su yi muku kamata zagi da ƙarya da ƙazagi da shirin cuta muku in sun ka samu abin da suka so wanda suka shirya muku kahirai ba su shirya shi to don me kuka son su wato mai nuna bil kitabi kulle kuma kuna imani da qur'ani duka da littafan da Allah ya saukar duka wal ma'ana la yuhibbu na kun su ba su son wal halu annakum tu'minuna bi kitabihim kuma hali ku kuna imani da littafin su fa ma balakum tuhibbuna tuhibbuna to me ya same ku kuna son su wala yu'minu na bi kitabikum su ba su yi imani na gaskiya da littafin ku ba me yasa kuke son su ko magana za su yi da alkur'ani ko wa'azi za su yi za ka ji sharholiyata kawai ba su kiran mutane ga abin da a alheri sharholiyata kawai a ba da labari a yi dariya wai za la ku in sun ka game da ku alu amanna sai ce mun imani ai mu ma ahli sunna wai za khalau idan sun ka bar wurinku sun ka wahinta daga wurinku addu'a alaikum al'anamina sai su dora cije horuta saboda oh, nasarar da kuka samu kun san idan mutum rai ne ya ɓaci sai ya cije harce guda to su harce biya suka cijewa don bakin ciki a darafil asabi wato gehen horutar suke cijewa mina gaizi saboda hushi don me za ku yi nasara ba su ba ai shiddatul gadabi min agaiza amin shiddatul gadabi lima yarawna min itlabikum saboda sun buga su wace ku sun ga su yi nasara ba lima yarawna min itlabikum saboda abinda suka gani na haɗin kanku Allah ya haɗa kanku wuri guda kuma abin nan wayo abbaru an shiddatul gadabi ana ishara idan ya yayi tsanani kwarai sai ka ga mutum ya abin nan ya cije farshi saboda haka ya ce ana ishara an iddatul gadabi an shiddatul gadabi ga tsananin hushi da addul anamili game da da hushi in ya yi tsanani sai a cije horota majazan wato majazi wa kun san ma addun ko da ba a cije ba dai ana yin magana da wannan fi alwaqi'a Wani Allah ya ce, To, ai ba tausaya ma manahikan Allah za a yi da su da abokan su kahire ba, ƙul mutu bi gaibi kun kace Allah ya kashe ku da hushinku. Wannan hushi da kuka yi, Allah ya ba musulmi nasara, Allah ya taimaki musulmi to Allah shi kashe ku da hushin nan. Kun ga anan Allah bai sauƙaƙa musu ba. Ai, ubku alaihi Allah ya tabbatar da ku ga hushin nan ilimoti, hakku mutu da hushin nan. walan tarau ma ya surrukum ba ku ganin abin da ka waranta muku rai na ci bayan musulmi duk an ka taka da izinin Allah Allah musulmi zai ba nasara Allah da izini ne musulmi zai ba nasara ku ko bakai Allah ya kashe ku da gushinku inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah ya sa abin da a cikin kiraza duk abin da kuke boyewa na kiyayya da musulmi ku boye da izinin Allah Allah ba zai ba ku nasara akan musulmi ba bima Allah masani na bima fi alqulubi wa minhu ma yadmiruha wala cikin abinda Allah ya sani abinda waɗanga mina hikan Allah ka boyewa na kiyayya da hasada da takaicin ci gaban musulunci da takaicin ci gaban musulmi da takaicin samun nasarar musulmi duka Allah ya sani kuma ba zai ba su nasara akan musulmi ba har abada in tamsaskun hasana إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن munafukai daga cikin alamominsu in tamsaskun hasanatin ku musulmi idan abu mai kyau ya same ku idan Allah ya taimaki musulmi sun ka samu wani abu wanda zai ƙara haɗa kansu kuma ya taimaka musu musulmi sun ka samu nasara na amacin kamar ni'ima ka nasarin kamar nasara wa ganimatin da ganima ta su'ohon to za ta ɓannawa mana'ikan Allah rai ga su tare da su ake an ce musulmi ya yi nasara inda musulmi na dadi za su ji amma da yake munafukai ne ta su uku, za ta ɓanna musu rai sai su koma gehe suna ta bakin ciki don mai musulmi ya yi nasara su ba su yi nasara ba to wannan alamomi ne na manafakai ai ta hu, nasarar musulmi sai ta ɓanna musu rai amma wa'in ta tusibkun sayyi'atun idan da ba ku so ya shahi ku ka hazimatin kama an ka taƙa da musulmi da kahirai sai musulmi ba su yi nasara ba kahirai sun ka yi nasara waje dabin ko hori ya barahu biya sai ka gama na haka yana tabarin ciki yan uwansa sun yi nasara suna tabarin ciki suna ta jin daɗi goma da an kai haka amma da musulmi ya yi nasara sai suna ta ɓanna ran suna ɓaci to wannan minahici shi a babba babban minahici ne idan musulunci ya samu nasara duk wanda ya ɓata rainai ba musulmi na ba idan musulmi musulunci ya samu nasara duk wanda ya ɓata rainai ba musulmi na muna yi kashi biyu to wanga shi abba shi wannan kafirci wannan kafirci ne ran mutum ya ɓaci idan musulmi sun kai nasara rainai ya ya fari idan musulmi sun ka faɗi to wannan kafirci na wannan minahici amma sauran minahici haram ne amma dai wanga kafirci kamar wadda za ku gani a cikin wannan darasi namu za ku ga ya ambace su kuma ya faɗi sunansu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa jumlatu shardi fi in tamsaskum ila har karshe yace mutasalatun bi shardi kam ai wa bi qawlihi wa idza laqukum idan sun ka hadu da ku wa ma bai ma da abin da ke tsakanin wannan ya ce abin nan wahuwa ƙaunar mutu bi gaidako ku mutu da hushinku wannan duka tiradi ne wal ma'ana annawan huna abin da yake ne su munafukai da kahirai sun isa matuƙa fi adawa ko wajen adawa da ku da su kahirai da munafukai sun isa matuƙa wajen adawa da ku falimatu walu na honto don me kuka jibinta su sun haɗa kai da su da kahirai yadda za su yi su kuntata wa musulunci da musulmai wacce ne buwan kai musulmi ku nisance su ku nisance mugun abu ba abin kwarai na ba wayan tasbiru ala azahum idan kun kai hankuri game da cututtukan da suka yi muku wa tattaku Allah kun ka ji tsoron Allah bi muwalatikum ga jibinta ku ba ku jibance su ba gaira da waninta to la yadurrukum ba zai cuta muku ba لدم آه، ابن الضاد وتشديد الرأي لا يدركم وقرئ بكسرها وسكون الراء لا يدركم من در يدر ومن دار يدير والفعل جواب الشرد abin آه، مجزوما يدركم dirko wa الراء بالدم fi ala qira'ati tashdidi wato yadurrukum liltiqa'i as-sakinaini wal ittiba'i wal wal ittiba'i li Ya ce yace shine dalili to abin na la kai kaiduhun shay'an duk makircin da suke yi bai cuta muku duk kwalle-kwallen da kun ka gama na yi za su cuta wa musulmi da abu kaza za su cutar da musulmi da abu kaza za su shiryawa musulmi abu kaza da su da makiyansu na boye wato kahirai kenan Allah ya ce to la ya durru kun kauduhum shay'a duk wannan makirci nasu Ba ya cuta muku da komi inna Allah ma ya'malun lalle Allah da abin da suke aikatawa bil yayi wa qura bi ta'i ma ta'malun muhitun Allah mai kewayewa ne da duk abin da kuke aikatawa ai fa huwa Allahu azza wa jalla muhidun bi ai shi Allah azza wa jalla ya kewaye munafikai da su da uwayen gidansu kahirai wa bi amalin ya kewaye ayyukansu wa makaidin ya kiyaye kaidinsu hafizul lahu duk yana nan ke da abin da suka yi la ya'zuba anhu shay'un minhu babu wani abin da ka nisanta ga Allah cikin sharorin da suke yi wa huwa alimun bi kulli shay'in shi Allah ya san dukkan komi wai bi don haka zai saka musu da shi Karshe mai kyau abba a yi manahiki cikin musulmi yana ba su wahala kuma yana cutar da su saboda shi bai da aƙida duk wanda ya zo ya yi maka ƙarya in ya je wajen wa'ancan haka nan zai masu ƙarya bai da wata aƙida da yake bisa gare ta shi manahikin Allah don haka ya zama musiba ga musulmi amma Allah ya ce to yana nan kiyaye da abubuwan duk da yake yi yana nan kiyaye da abubuwan duk da suke yi yana nan kiyaye da makircin duk da suka aikatawa kuma ya ce zai taka musu da shi in kiyama ta yi saboda haka ƙarshe mai kyau abba ai idan dai ba a riƙe Allah ba to ba a ƙarshe mai kyau wa abin nan wazima ya ci cikin abin da zai zo akwai bayanu annal kufara la yastati'una an yadruku bayanin cewa kayirewa ba su iya samun iko su cutar da ku wasu na so su cutar da ku ba su iya samun iko mata Sakatun, bil irshadatin latiya a tiku min Allah muddin kuna riko da shiryawa da karantawa da taka zo muku daga Allah to har abada kahire ba su iya cuta muku ku rike qur'ani da sunna duk shirin da sun kai sai Allah ya wace muku shi in kun ka ga munafiqai a wanda su yi nasara kan ku to laihin ku na ba ku rike Allah da kyau ba ku yin wasa amma muddin kun ka rike da kyau don kirsin da sun ka shirya sai Allah ya wace su Allah ka wace aikai Allah ka wace bukai Allah ka mana aiki da bukai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka walakanta kafirci da kafirai Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi rahoton ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka wace mana hicci da munafukai to wa izga dauta min ahlika wa izga dauta min ahlika to wadhkur ya muhammadu la ashabika ya muhammadu ka ambata ma sahabbanka wato mabiyanka ka faɗa musu ka ambata musu ma waka mina ahwali nashi'a abinda ya faru na halaye masu annashi'a masu waruwa min adam sabri ala tamassuki bi amrillah na rashin hankuri ga rikewa ga umarnin Allah domin duk wata nasara da kun ka ba a samu ba daga wajen riƙona ga al'amarin Allah in mutum ya zo mai riƙe al'amarin Allah manowa ce Allah to Allah zai taimake shi duk wanda ka ga ya kai ga matsala tai to Allah bai riƙa ba wa an tunatar da musulmi wannan don su sani in lazimu a saura in sun lazimci hankuri la ya durruhan da kafara duk makircin kahirai bai cuta musu izga dauta to ka tuna lokacin da ka fita da sahi min ahalika daga wurin iyalinka min madina daga madina tubawu na maqa'ida kana zaunar da mu'minai wurin zama ai marakiza wurin da za a tsaye ai tsayuwa wurin yake huna fiya su tsaya wurin su mu'minai alayka da domin yaki wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga maganganunku alimun bi ahwalikum ko masanina da halayenku wa huwa yawmu uhud shine ranar yakin uhud kharaja nabi sallallahu alaihi wa sallam bi alfin illa 50 rajula annabi ya haita zuwa yakin uhud da mutum dubu ba hamsin wato ɗari tara da hamsin wal mushrikuna talatatu alafin su ko mushrikai yawan su dubu uku su mushrikai yawan su dubu uku su musulmi yawan su dubu ɗaya babu hamsin wa nazala bi shaidi annabi ya sauka wani rahi yawan musamman rana asabar sabi a shawwalin watan shawwal na da kwana bakwai sanata salatu min hijira hijira na da shekara uku waje ja'ala zaharahu wa askarahu ila uhudin ya sanya bayanai da askarawa ne dandali ne wato wajen uhudu wa sawwa suhufahum ya daidaita sabarfansu wa ajalasa jaishan minar rumati ya zaunar da wasu sojoji mahalfa wa amara alaihin abdullahi bin jubairi ya nada musu shugaba abdullahi bin jubairi ya ce ya zama jagora su bi safar jabal ya ce su hau saman dutse dutsen uhudu wa kala indahu annabin nabari ya ce in kun ga wasu sun taso mana kai musu ruwan kibiya wala ya tuna min wara? Ina kakku bari su taho mana ta mu wala ta tabrahu amma kakku daga daga nan na auna sunna ko an rinjaye mu ko mun yi nasara kakku daga ko mun yi nasara ko an yi nasara kan mu kakku daga wannan abin da annabi ya baiwa sahabbai ne umarni kenan sannan ya ci gaba da yaƙi ne Allah ya ce iza hamma ta'ifatan iza hamma ya ce abin nan iz badalin min iz qablahu wato iz tubawu almu'minin ya ce iz hamamta lokacin da kai annabi wato iz hamadda ya fata ni minku lokacin da wasu jama'a biyu cikin jama'a ku wahun banu salima a wa banu harisa da banu salima da banu harisa jana al'askari waɗangana dama ga yaƙi waɗangana hauni ga askari wato askarawa to sai suka ji tsoro sun kai niyya an tabshala wato su ji tsoro wato su yi gudu ai tajbuna an kitali sun kai niyya su ji tsoro game da yaki watar ja'a su dawo gida lamma raja abdullahi bin ubay al-munafiq lokacin da abdullahi bin ubay ya dawo wa sabi da sabai ne annabi aisha sallallahu alaihi wasallam da soja 950 sai dan ubai ya dawo da soja 300 da wani abu saboda shi dan ubayu da za ana yakin annabi shawara ya yi da dattijawa takwas ya ce ku bani shawara ga kahire na sun taso ma abin nan madina ku bani shawara mi'ar shawara da za ku bani mahitaccen mu game da su uhudu ko mu bari su iso sai su dan ubayi sun kai gaggawa sun ka ce kan mahita mu bari su shigo in sun ka shigo kowa ya ɗauki makami mai icce mai duci har mu koye sai an ka tsaya sai daga baya sai annabi ya kire yara matasa kun san wannan aikin ƙaryi na yara ake sawa ya yi shawara da yara ni kun ka gani sun ka ce mu hitaccen mu iske su ba mu yadda su shigo gidajenmu ba to sai annabi ya hita to shine dan ubayyu sai ya yi hushi yana da masu mai biyayya su uku da wani abu sai ya kwaso su ya baro mu annabi shida da wani abu kun ga soja uku na kahirai sojojin annabi shida da wani abu an kai an kai da shi ya ce gaskiya ba zai kashe kai ne gaban ba tun da an ce yara sun ka iya yaki su da tijawa ba su iya ba kuma wannan gaskiya aiki ne na ƙari in za a yi shi matasa aka sawa su ko manya shawara suka bai su sun ka san wara za a yi a iza matasa a yi nasara su matasa ƙarfi gare su ba san wara za a yi a yi nasara ba su ko dattijawa ba su da ƙari amma su sun ka san wara za a yi a yi nasara don me me Allah yi idan an shawara da matasa sun ba da umarni a yakin da kuma an hito to bayan dan ubai ya hito ya dawo wato to lokacin da ya dawo su banu salima su ma sai suka yi niyyar su dawo saboda ganin wannan sarkin munafukai ya dawo su ma suka yi niyyar su dawo to Allah dai subhanahu ta'ala. bai ba su nasara ga dawowa ba don haka dai ba su dawo ba su banu salima da banu harisa ba su dawo ba saboda haka an ci gaba da tahiya wajen wannan yakin a lokacin da ɗan ubayi ya dawo da an kai mai natiya wa ƙara sai ya ce allama na katula an fusana wa auladana saboda me za mu sai mu kashe kanmu mu kashe ɗiyanmu ga banza tunda an ce ba mu iya yaki ba wa qala li jabira as sallam ya ce ma jabiru al-qa'ilu lahu wanda ya ce mai da ya dawo sai jabiru ya ce biyo baya ya ce mai ya ce mai unshidukum Allah fi nabiyyikum wa anfusikum ina shi ina hada ku da Allah ku kare annabin ku ku kare kawunan ka dawo sai ya ce ba kun ce ba mu iya yaki ba yara sun ka iya launa alama ke ta lalata ba ana ko inda mun san yaƙi da mun bi ku shi abun kai ba mu san yaƙi ba yara sun ka san yaƙi to ku tai ga ku ga yara to shi yasa wa'annan jama'a su ma suka so su yi gudu fa tabbata ma Allah sai Allah ya tabbatar da su wala yin sarfa ba su yi gudu ba wallahu waliyuhuma Allah ne majibanci al'amarin su ai nasiruhuma wa ala Allah ga Allah la yatawakkalul mu'minuna mu'minai su dogara kun gani inda annabi dogara ya gare su kun ga dan ubai ya dawo mai da mutum ɗari da wani abu saboda haka duk abin da kuka yi kakku dogara ga almajirai ku bar ganin sun yi yawa kana cewa ai mu adda jama'a da yawa jama'an nan da yawa in kai in ka dogara gare su su ka halaka ka saboda haka Allah ya ce kun ga wanda an kawa annabi kun ga almajiran na sun ka dawo sai da an ka tai ga kahirai kahirai dubu uku da yan sojoji ne ko dubu ba su kai ba ɗari uku da wani abu sun ka dawo duk wanda za a yi da shi a yi can to kan ku dogara ga kowa wa alallahi fala ya tawakkali mu'minu lalle ga Allah mu'minai su dogara gare shi kadai ya fi ko bihi na gairi kar su dogara gare shi kadai banda wani ne wa ma zalika uzimal muslimun duk da haka an ci musulmi da yaki bi sababi tarki amrillahi saboda barin umarnin Allah da suka yi wa yake a alar ganima sun ka fuskanci ganima wa makhalafati amrin nabi da saba mu'minin annabi da suka yi fil markazi a wurin ayuwa litaskirihim an yi abin na litaskirihim wa linahayim don a tunatar da musulmi kuma a hane su an mace da zalika ga misalin irin wannan kun ga wato saboda sun saba ma'umannin da annabi ya ba su ya ce musu la tabrahu kakku daga gulimna aw nasirna an rinjaye mu komai nasara kakku daga suka ce tau sai Allah ya ba musulmi nasara sai musulman ga na saman duci sai sun ka sauko sai kahere sun ka haye duci kada sun kai ta kashe musulmi sai da an kai makabarta wurin makabarta odo aka ce mata to duk abin da kuke yi ku dogara ga Allah shi kaɗai kuma ku kula da sunna kun ga sunna guda ta sun ka saba umarnin da annabi ya ba su kun ga mutum ya yi da saba'in a kwanci makabartar na yanzu to ku ji tsoron Allah duk abin da kuka ku ba saba ma sunna kuma ku dogara ga Allah duk abin da kuka yi ku dogara ga jama'a ya ga da kuka gani ita kaɗai ta bayyana muku abubuwa da yawa kana tare da mutane sai ka ga guda guda duk sun barka sun bi wasu sai an gama siyasa sannan za su dawo inda kake to wannan dai ya isa mutum ya dogara ga Allah kakka dogara ga jama'a ka dora da aini ina da mutane mutanen da a gare ka duk taɓannin mahaɗina kowane da yi makai ne saboda haka dogara ga Allah shi shi kadai shi zai taimake ka Allah ya ƙara mana imani da tsoro nai kuma Allah ya taimake mu ya rinjayar da mu akan kahirai duk dubara su duk makircin su da su da munafikai Allah ka wace su Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara wala kan nasarakumullah wala qad nasarakumullah wa bi Shi wannan yaƙi na Odu da kunka gani, an kashe mutum saba'in da wani abu. Duk suna nan kwanci cikinsu har da Hamza Amin Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Radda annabi yake duniya bai bakin ciki ba kamar radda an kashe Hamza. Kuma ba da yaƙi an ka kashe shi ba da yaudarawa shi ya kashe shi. Sannan bayan an kashe Hamza. shedan ya yayata cikin madina cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata boya Allah rumai ta'u tsohuwa ce da yar sandarta da daddago sandar nan sai da ta iso Uhudu ta ce kai jama'a ku gwada mini manzon Allah da gaskiya yana nan suka ce ke gane shi ga ita ta tattaka ta dudduka ta isa waje ne ta jari ga tai ta ce kai na ya rasulallah ya ce eh ta ce kowa aka kashewa a kashe na koma tsohuwa ce tsohuwa albarka an ka bugi annabi yana da garkuwa ga kai ne sai ta shiga nan nashi akwai kashi nan kowa ya sa hannu ne ga wuskati yana jin kashi garkuwa nan ta shiga har da wanda ya tsoye cire ta sai da haure ne guda biyu sun kawace jini na zuba ga annabi haka sai annabi ya ce kaifa bi ya ja hannu ne haka sai ga tsarin jini sai ce kaifa ya bulewa kawamin haddabu wajen ya yaya za a yi mutane su samu rabu wayanda suka fasa huska su wa huwa ya da'uhum yana kiran su zuwa ga Allah sai Allah ya ce mai laisa laka min amri shay'un bari wannan magana magana mara da rama babu ta ga hannunka babu ta ga hannun kowa annabi yana nan yana ƙara tahiya sun kai wani rami kuma sai ya zo ya faɗa bisa ramin sai tun daga ƙasan ta yi da cinya ta ya salfi jini na ta zuba kuma jini ya ƙi tsayawa jini na batun ya zube maza Allah ya yi mutu Allah bai kashe shi ba sai faɗi mata ɗaya ta yi tattaho ta ce kakarta ta faɗa mata wani magani na tsaye da jini sai ta sa mata barma wadda aka yi kwanci da ita bayan an gama an ka yasuwa ta kone ta ɗebo haftin nan ta zuba mai sai jini ya sa yana nan kwanci cikin wanga hali sai ga ibn kami'a ya ai na muhammad la na jauta in naja ina muhammad yake yau in muhammad ya ci ban ciya wai zai zo ya yi da kashe annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi hushi ya ce kallu anhu Kallo anhu ku jaye ku bashi wuri ya taso ma annabi annabi ya ɗauki alharba wata sanda wadda adda mashi ga kanta ya jefai da ita sai doki ne ya fa, ya faɗo daga bisa dokin ya faɗo ƙasa dokin ya yi fa, ko da dokin ya ce ya tashi sai ya bugai da goye ne duka biyu sai ya mutu nan duka wajen wannan yaƙi na odufa saboda saba sunna guda ga annabi ana batun a kashe shi saboda saba sunna guda saboda aka jama'a yin aka ce sunna ta ku bar saba ma sunna kuna ganin wasu suna cewa wai ya za a ce komi sunna komi sunna ai ana diba matsala wannan sunna da suka bari suna wada ana diba matsala ita ta tambaishe su baya abinci wanga ba su ci ne sai sun sa kwamitin sun wurin roko yanzu haka magana gada aka yi wasu ba su dawo da wani roƙo ba ba yau jima'a manya na dawowa daga abuja ba to yanzu haka wasu ba su dawo ba suna wurin roƙo yanzu haka magana gada aka yi in ba su sai roƙo ba su samun kuɗi ba su samun abinci saboda walakantar da sunna da suke yi ku rike sunna da kyau wanda zai yi rike addini ne da kyau ba wai sai ka kai wurin manya ba manya ka zuwa wurinka su ka tawa ko mutum sai ya ce don Allah a neme ka ka faɗa mai yadda za ka zai ta ya gane ka amma in ka rike sunna amma in baka rike kai in baka rike ba kai ka ce don dan Allah a faɗa mai kana ta sun ka gane shi ka kasa gani to ku rike addinin ku da kyau sunna annabi ku bau wasa da ita Allah ya taimake mu wala kan nasarakumullah Allah ya ce da annabi bayan ga nasara ba same ta ba an wahala an wahala sai Allah ya ce musu ku tuna wala kan da sara kuma Allah bai badare ai Allah hakika ya taimake ku yakin badar badar mawdi'un baina makkah wani madina wani bagire na tsakanin makka da madina wa antu azilla kuna yan tsino yau ga ku haddari shidda da wani abu amma ga ku kun kaskanta ku tuna sannan ku yan tsino bi qillati adadi kuna da karanci adadi wa layi da makamai fattakullahi ya jama'a ku ji tsoron Allah la'allakum tashkuruna ni'amahu don ku gode mana ni'ama ta duk abinda kage kaga ya same ka na masiba laihin kana komi na na kaga ya same ka na masiba laihin kana komi na na abinda ya kamata kawai kai istighfari ka yawaita tuba ga Allah yanzu ni'ima kana dawowa istaqulu lil mu'mini أَمَّا تَقُولُ أن يعزكم ربكم بثلاثة آلاف li nasarikum wato lokacin da kake cewa wato zarbo zaman lokacin da kake cewa lil mu'minina ga mu'minai tawadduhum tadminan kane musu alfi'iduhum fi'iduhum kane musu alkawari tadminan don ka natsar da zukatan zukatansu alan yakfiyakum ashe bai ishe ku ba an yi midda ko rabbukum Allah ku ya karfafa ku ya ku ya taimake ku bi talatati alamin mina mala'ika da sojoji guda dubu uku na mala'iku abin nan makwatare ne wayanda suke haɗe wato wani bayan wani abin nan a'a munzali munzali wayanda sun ka sassauko masu sassaukowa bitta hafi wa ƙuri'a bitta shi munazzali lokacin da ake yakin badar al'amari ya yi tsanani masu ruwaya sun ce kakan cire takobinka don ka sari kahiri kamin ka tsara takobinka sai ɗaya ka ga kai ne ya haɗi Allah ya sauko da mala'iku suna cikin jama'a suna ba da gudunmawarsu jama'a ku sani ko yau ko gobe in musulmi sun ka tsaya bisa ga gaskiya Allah na taimaka musu da mala'iku saboda haka kai wani abu da kake gani wato akwai mala'iku ciki ne wani abu da kake gani akwai mala'iku ciki ne saboda haka a rike da gaskiya a daina wasa da ita Allah ya ce bala in tasbihu bala Wato duk lokacin da musulmi sun karbi Allah, Allah zai taimake su. Na gaya muku wata kisa da ta faru ga wani, wanda ya tashi zai je wajen wa'azi kuma da mota mutane sun ki zuwa ya tuka motar nan ya hita wajen wa'azi. ya wuce ya ce wani wuri ya ce ya ji yunwa kuma ya gaji amma so ya kai ya yi da isa ya tsaya wani wuri ya iske mutane sun taru ana ta dahuwa abinci sai wani dattijo ya ce kai yaro taho ka ce abinci sai ya kawo abinci cikin abincin gada suka dahuwa ya bashi ya ci ya koshi kuma sai ya bashi ruwa ya sha ya koshi ya ce sai ya shiga mota ya tuka ko da ya kara gaba sai wayo baya gare shi ya ce wallahi banda haki babu abin da a karkashin doruwan nan babu mutum ko guda wurin haki ɗaya na a wurin kun ga Allah ko yadda yake taimakon mutane ya ce ya tsaye wani wuri ya hau gada ƙaramar gada ya ƙetare ya tsaye wurin wa'azi ya dawo ko da ya dawo an yi ruwa ƙaramar gada ta yanki. ya ce sai iske ya agaji wurin tsakiyar dare karhe uku na dare ya iske ya agaji sun ka tare shi suka ce mallan hanyar nan da ka sani babu ta ka gangara nan ya gangara har ya hau tudu ya ce da ya ga ya hau tudu sai ya tsaya ya yi faki ya wayo ba don shi masa godiya ce wallahi kowa babu ya ce kowa babu saboda haka ina shaida muku wasu abubuwa da kuka gani in dai an tsaya bisa ga hanya Allah akwai gudunmawar mala'iku Allah yana na alƙawarin nan nashi zai cika shi ga kowa saboda haka Allah ya ce bala ko amince Allah zai taimake ku bai ishe ku ba Allah ya taimake ku da mala'ika dubu uku ya ce bala ya ishe ku ya kafi ku dalika wannan ya ishe ku wa bi suratul anfali da alifin da mala'ika dubu li'annahu amaddaha awwalan don ya taimaka musu da dubu ɗaya abin nan harko biha da dubu ɗaya harko sun masarar talata sannan ta zama dubu uku kama kala kama wada Allah ya ambata wa amma kauluhu da ya ce in tasbiru in kun yi hankuri alalika ila adu ga gamuwa da makiya ku dai ta aikin Allah kuma ku yi hankuri ku yi aikin Allah wa tattaku Allah bil mukhalafa kuma kun ka ji tsoron Allah ba ku saba mai ba ba ku dibi ku yan kaɗan kuke ba ba ku dibi yawan makiya ba da rigima su da da da, farfaganda su ba ku damu da ita ba wa ya atukum al mushrikun mushrikai sun ka zo muku min faurihin cikin lokacin su ai wa qatim hada lokacin su Allah ya ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi Allah zai kawo muku gudunmawa da mala'ika dubu biyar ba ma dubu uku ba dubu biyar mina mala'ikati na mala'iku dubu biyar zai kawo muku gudunmawa na mala'iku kuma dukkansu musawwami su mala'ikun nan dukkansu musawwami na kowansu da abin nan da katon rawani ne kowansu da katon rawani ne mun karanta da ku cikin sayyul bukari a nan wurin da abin na da da rawunan su irin rawanin da hadisai suka ce na abu dujana wato rawanin mutuwa akwai masu jan rawani jajajir irin na abu dujana akwai masu bakin rawani akwai masu harin rawani wannan shi ne alamarsu wadda sun kawo gudunmuwa da ita da kasare na da kasare wawu wa bai fata fataha musawwimin ay muallimin mu'allimi kowaninsu da wasu alamomi waɗanda ake gane su wa huwa shartun wa wa'adun wannan sharaɗi na kuma alkawari na mustamirru lil muslimina wanda ya doge ga musulmi fi kulli waqatin wahine cikin kowane lokaci da kowane zamani wa kullama sabara al muslimuna ala qitali aduwwahum duk da musulmi suka yi hankuri akan yaki da makiyansu wa inna allaha yunjizu adahu lahum hakika Allah yana zartar da alkawari ne gare su wa yanzilu mala'ikatahu ya saukar da mala'iku ne litasbitihim don tabbatar da muminai ko yaushe muminai sun ka yi hankuri duk abubuwan da aka yi ku bar gani yawan kahire ku bar damuwa da farfaganda su ku bar damuwa da abin da suka amfani da shi su sa a ɓace ku su sa ku su ɓace ku su sa masu kuɗi su ɓace ku su sa 'yan siyasa su ɓace ku su sa na kusa da na nesa a ɓace ku kan ku dama inda kun tsaya ga abin da Allah ya umarce ku ta yi jizo wa adahu zai zartar da alkawari ne lakum gare ku zai zartar da alkawari kakku damu abinda dai aka so niyya mai kyau kuma mutum goma da sun kai niyya mai kyau suna rinjaya mutum dubu goma mutum goma da sun kai niyya mai kyau wani lokaci ma ta wuce wannan kudi bi inda man ka to. dan izala guda ga gari amma kowa tsoro ne ya kai jin magana da aka yi da an kai sai ka kowa ya noce kai ne yan tauri muka zuwa ga yan tauri ga yuƙaiƙai ga adduna ga gatura ga wani abu da aka ce maharago da dai sauran abubuwa da sanduna amma da mun shigo ana musu kiɗi suna rawa da mun shigo matsago su suna rawa mu abin ga lazikoki kuma kamar ajima duk sun yi kwana mu kwakwashi addunan nan da takubban nan da yuƙaiƙan nan da mashin nan da komi mu tattara wuri guda mu sako su mota duk suna kwana kuma mu nawa saboda haka mutum guda in ya ji tsoron Allah ya tsaya ga abin da Allah ya umarce shi wato Allah nasara yake ba shi akan mutane da yawa duk wanga yayi ya yayi da gani a wallahi yanzu wanga lokaci da ake wanda bai samu kuɗi bai yanzu shi zai samu bai samu a abada kowa ka san kuɗi ne neme su ga Allah kuma ne bi hanya Allah saboda aka ku wata rigima ko batta inda duk mutanen kirki sun kai ku bi su don ku ci su. inda duk kun ka ga mutanen kirki ku bi su don ku ci albarka su suna tare da Allah albarka Allah na tare da su in ka bi yan banza iya za ka samu da bakin ciki in baka ya tara ba ka mutu cikin wannan hali Allah shi maka azaba Allah ya kare mu wa ma ji Allah wa ma alahulla wa illa budranakum wala taqma inna qulubukum bi wala taqma inna qulubukum bi wato shi ƙura'ani haka ne yake wata rana mai gida sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ya kore mai aisha ta ce ni ko ban kai can ba inda ya karatu saboda haka kallo ne ɗaya ne kai sai da ya je karatun wasu daga cikin gidajensu sannan sai sun ka tuna mai yan masu addu'a ta alheri shi ƙura'ani haka nan na yake shi yasa ni yana son ƙura'ani Guba kuna so ne ko Allah shi hada ma aljanna da Qur'ani Allah shi hada ma aljanna da Qur'ani to wannan ma ya dullu ala hada cikin abin da ka nuna duk musulmi sun ka tsaya ga hanya Allah Allah zai ba su gudunmawa ce qawluhu al'a cewar Allah wa ma ja'alahu Allah wannan alƙawari da kun ka jiya da taimakon da kun ka jiya Allah bai sanya shi ba ai al intidadu kawo gudunmawa na mala'iku awul wa'adu ko alkawari Allah bai sanya shi mata hasala shardu duk da sharadin ya faru bala in tattaku wa tasbiru in kun ka yi takawa kun ka ji tsoron Allah shine alkawarin ko mutum guda ko jama'a duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi hankuri ya ji tsoron Allah kuma ya yi hankuri to Allah zai ba shi nasara kakka damu da mutane mutane da ka gani duk taɓa ni muhaɗina wanda duka jingina gare shi faduwa zai yi kai ma ka faɗi da ka dogara gare shi yawa da kai ma ka faɗi saboda haka Allah ya sanya wannan alkawari ba don koyi ba illa bushara lakun. sai don bushara ga ku musulmi har duniya ta tashi duk bushara ta duk wanda ya ji tsoron Allah akwai wannan gudunmawa illa bushara lakum face bushara na gare ku bin nazari da nasara wal bushara in an ce bushara awal bushara ko an ka ce bushara iya al'akabaru bai ma ya suru shine a ba mutum labari da abin da zai faranta mai shi aka ce ma bushara wal busharatu mutulaka bushara mutulaka la ta illa bil khair ba ta zama wa sai da alheri Allah ya ce to ya sanya wannan bushara lakum bushara gare ku wala tadma inna qulubukum bi kuma don zukatan ku ta nasu da shi fala ta jiza'a ba za ta ji tsoro wa min kasaratil adu saboda yawan makiya wa kun saboda karancin ku siyasa ga da tattaho ina magana da wani aboki na bai rabe na aboki na ne tun kusan muna yara muke tare da shi amma yanzu ya koma gida muna magana da shi yace malam duk ma kirkin da ake yi malam mu kau da kai gare shi mu waskanci Allah wallahi Allah zai mana maganin su yace ina ina ina makka yake malam na buga ma bai da iyaka ina faɗa ma inda ake ba same ka ba na gaya maka malam yake malam a ƙara tsayawa bakin ka'aban nan a yi tsaye bakin ka'aban nan a ƙara tsayawa da ke wallahi malam akwai nasara waman nasaru illa min indillah babu nasara ga kowa sai a wurin Allah duk wani wanda ka gani babu nasara gare sai a wurin Allah nasara ga Allah take duk abin da kaka so roƙi Allah nasara Kano ko ka zuwa sana'a malamai kuke amma sun yi kowayo za ka ga makane bakane in ya gina gida komi kyau ne sai ka ga ya kawo almajirai ciki yana ta ba su kayan daɗi kullum sun ga ta sai su daga hannuwa suna wada Allah ya bashi nasara Allah ya tsare shi shi yasa sai kun ka ga kanawa sun tsara ku arziki ba kuna nan zaune gida sai kun ka kwashi kayan ku kun ka iske su can wala ai duk kowa ya sani inda duk suke kaga gidan mota sai kaga almajirai ciki suna ta yi musu addu'a karatun qur'ani akai ana ta yi musu addu'a saboda duk wanda ka son nasara ga Allah ya kabidarta amma kai ka tazo kawai ka shigo cikin mutane kana ɓaci uban su wai nasara ka kabida kana ɓaci wa uban mutane wai nasara ka kabida waɗanda shaggun malamai wai haka yi lokacin shaggun malamai wai kai kashi-kashi cika ɗani kana bin malamai kana baci wo baka samu da kaka so ba ai waman nasaru illa min indilla. babu nasara ga kowa sai a wurin Allah kowa kaga ya samu nasara Allah ya bashi ita kowa kaga ya samu nasara Allah ya bashi ita saboda haka kada ka buge gaba da kowa ka buge gaba da Allah mutane sababu ne Allah shi an musabbibul asbab su mutane sababu ne su ne asbabu Allah an musabbibuha wa man nasaru illa min indillah ni yanzu ina so wani abu ni ko hada muku bai ni buta ta dai nika jawo ni da nika abin da nika so duk buta ta dai nika jawo ba aje ba ban ba kowa aje ba buta ta dai nika jawo na san wanda zai yi da ni da buta ta amma kai ka ce ba ka dawowa ga Allah ka nemi nasara gare shi wani na ka iya baka nasara kai ku ɗauki buta ta gu da Allah ya rizga wa abudu wa shukuru la wa man nasaru illa min indillah babu nasara wajen kowa sai Allah ya Allah ka ba mu nasara al-aziz al-hakim wanda amma bawayi mai hikima ya man ya sha yana ba da nasara ta ga wanda ya ga dama walaisa da kasaratin jindi ba da yawan rundunoni aka samu nasara ba ba da yawan magoya baya aka samu nasara ba ba da yawan jama'a aka samu nasara ba nasara ga Allah ta ce ya Allah ya azizu ya hakim da izzaka da hikimarka Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka taimaka mana duk abin da muka yi ka aza mu ga hanya Allah ka aza ga hanya Allah ka aza ga hanya kuma hanyarka da darajar sunayenka da zubobinka madaukaka ya azizu ya hakim da izzaka da yake maka kuma kai mana maganin makiya kai mana maganin mahasada ka kare mu daga sharrin kahire da munafukai Allah ka shiga tsakanin mu da su ka kare mu daga sharrin bokayi da malaman sihiri da matsafa duka Allah kai mana maganin su ya azizu ya hakim kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan da mu kwana insha Allah to mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala wa اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وصلى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله من أروقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد Allah da ilm ya lade wa alam ya lade wa alam ya Allah muna roƙon ka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana hanya ya Allah ka azamu ga hanya ya Allah duka abubuwan gane muka yarda ka muke nema Allah ka tausaya mana ka yarda da mu Allah ka tausaya mana ka yarda da mu Allah ka gafarta mana nasara ka muke nema Allah ka taimaka mana ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara akan makiyanmu Allah ka ba mu nasara akan mahasadanmu Allah ka ba mu nasara akan kahire da munafikai Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana gaba da ka da khalasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka gafarta wa uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu sun ciyar da mu Allah ka ciyar da su abincin aljanna sun shayar da mu Allah ka shayar da su abincin aljanna sun yi mana sutura Allah ka yi musu sutura aljanna sun ba mu wurin kwana mai kyau gurgurin iyawarsu Allah ka ba su aljanna firdausul a'ala Allah sun ba mu kariya da tsaro Allah ka kare su daga dukkan azabobinka saboda daraja sunayenka Allah ka sa aljanna makoman mu da mu da su da mu da uwaye Allah ka sa mu cikin masu shiga aljanna da gaire sabin wala Allah ka samu cikin masu shiga aljanna da huska mai haske kama huska kama hasken wata dare sha biyar ga wata saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka samu cikin masu shiga aljanna tare da mai gida mai gida Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaba mana bi ne tare da su Abubakar Sadiq saboda ramaka Allah ka yi muna wannan taimako ya Allah ka raya mu ahlus sunna ya Allah ka kashe mu ahlus sunna ya Allah ka tada mu cikin ahlus sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ka bai asma'ikal suna cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda ka Allah ka sa mu cikin makauta ne duk godabin da ka kai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa gidajen mu bisa gare suke mu yi to mu gaishe shi mu ganai mu gaishe duk da mun ka ga dama saboda girman ka Allah mana wannan taimako Allah saboda rahmarka ba don halin mu ba Allah ka yi mana wannan taimako Qur'anin ka ya ce kowa ya roki Allah <clears throat> abin da ya kaso to Allah muna roƙonka ka sa mu aljanna tare da mai gidanmu kuma ka sa mu cikin makauta ne kada ka kai mu nesa ga godabin da aka bi a sai gida ne saboda rahamar ka Allah da mu da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da mu da matayenmu da uwayensu da kakanninsu da mu da tsiyanmu da zuriyanmu ilawa milkiyama duk masoyan gaskiya Allah ka haɗa mu aljanna tare da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana damuwa damuwa kowace iri Allah ka gusan mana da ita tsoro kowane iri Allah ka gusan mana da shi Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana duk mutanen da kake yantawa ka samu cikin su saboda ramar ka Allah duk bukatun mana alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana su abubuwan da muka tsoro suna da yawa ba wanda ya san adadin su in ba kai ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga duka abinda da muka tsoro abin tsoron da mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka shiga tsakaninmu da shi saboda girman ka Allah ka sani kai kai ba mu abin da ka ba mu ka yi mana makiyan da ka yi mana ka yi mana mahasadan da ka yi mana Allah dukkansu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka ɗaukake mu a kansu Allah ka girmama mu a kansu Allah kada ka bari su ga tausanmu Allah kada ka bari su ga tausanmu Allah kada ka bari su ga tausanmu saboda rahamar ka Allah makiya ka ka bari su ga tausanmu mahasada ka ka bari su ga tausanmu Allah ka ɗaukaka ka muka girmama muka darajar darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka gabarta mu iyali ka shirya daya da zuriya Allah ka sa musu albarka iyan da ka ba mu da wayana za ka ba mu da zuriya mu Allah ka tosaya mana Allah ka sa su zama na tsuwa ido gare mu Allah ka sa su zama na tsuwa ido gare mu Allah ka sa su zama na tsuwa ido gare mu nan duniya kuma da lahira ya zal jalal wal ikram ya hayya kayyum kuma muna roƙonka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin gana mu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya saboda rahamarka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka tusaya mana ka zaunar da garin nan lahiya ka zaunar da jama'a ta lahiya dukkan shiyoyin mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka taimaki almusira Allah ka taimaki jama'a almusira Allah ka kare almasira. Allah ka kare jama'a almasira. Allah ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu ka shirya musu matayensu Allah ka hake su ka hake musu gidajensu ka hake musu abin da ka ba su ka hake musu rayukansu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai yan makaranta Allah ka shirya su ka sa musu albarka ko da suka komawa gida Allah ka sa su koma uwayensu su gane su wadda duk suka san su gane su saboda darajar sunayenka ka shirya malamai ka shirya makaranta masallatai ka zaunar da mu lahiya ka shirya limamai ka shirya mamonsu mu duka Allah ka kare maka kiyaye mu Allah ka karfafa maka girmama mu Allah ka darajanta maka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini Allah ka kare mu daga sharrin gida da sharrin garka Allah ka kare mu daga sharrin gari da sharrin daji Allah ka kare mu daga sharrin zaman gida da sharrin tahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi da sharrin da abisa ga hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن